mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da al'ada kan yi dubi da kuma leka wasu daga cikin masarautunmu a yau shirin namu zai kai mu jihar adamawa da ke tarayyar najeriya jihar da gwamnatin yankin ta samar da ƙarin masarautu guda bakwai to sai dai a farkon wannan shekarar ne gwamnan jihar amadu umaru fintiri ya kaddamar da sarakunan ta hanyar raba musu sanduna sai ku biyu to madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin a bara ne gwamnatin jihar adamawa ta kirkiro da ƙarin masarautu guda bakwai kuma a farkon wannan shekarar ne gwamnan yankin ahmadu umaru fintiri ya kaddamar da sarakunan ta hanyar raba musu sanduna waɗannan masarautu sun sanya fara'a ga ƙabilu musamman waɗanda ba su da sarakuna na ƙashin kansu to bar mu ji dalilin kirkiro da waɗannan masarautu daga bakin gwamnan jihar adamawa a matsayinmu na gwamnati mun kirkiri ƙarin masarautu bakwai ne ba don wani dalili ba da ya wuce daga darajar al'ummarmu da kawo haɗin kai tsakani tare da tanadin ƙarin wajen kai koke wanda hakan zai haɗa kan al'umma haka kuma zai ƙara matso da gwamnati ga al'umma a wuraren da ke nesa wani dalilin kuma shine ƙara inganta tsarin gudanar da gwamnati ta hanyar shigo da masarautun gargajiya cikin da'iran harkokin mulki daga cikin ƙabilu da suka yi nasarar samun sarki akwai uba ko kilba kamar yadda wasu ke kiransu dr aliyu idi hong bakilbe kuma tsohon ministan harkokin waje a tarayyar najeriya ya yi mana sharan fage kan tarihi na al'umma huba na farko dai mutanen huba o kilba wanda ake kira mafi sane mutane ne wanda muke kabila guda wanda muke karama hukumar hong local government a jihar adamawa wanda sama da shekara 800 zuwa 900 muke zanne a wannan gurin ainihi iyayen iyayenmu sun zo sun sauka nan mu mutane ne wanda muka fi sabawa da zama kan dutse daga baya ne can muka soka zuwa gindin dutsen muna zanne kusa gurin da akwai dutse da gurin noma mu manoma ne yawan yawan da kuma masu <coughs> eh, mahanta eh, mafarauta to na biyu shine wannan sarautan muna da dama mu al'umma ne wanda muke eh, da cin gashin kanmu tun zamanin shekara aru-aru dama muna zama ɗaki-ɗaki ne kamar clan-clan eh, aka zo aka haɗa mu gaba ɗaya mu masu kabilan gaba ɗaya karkashin sarki guda wanda yake cin gashin kansa ba mu ansawa wajen wani kuma ba wani yake zuwa mu ansa masa in bayan nan ne da turawan mallaka suka shigo najeriya sai suka tashi saboda samun saukin gudanar da ayyukansu ina tsammani sai suka kwace wannan ikon namu suka dangwala mu karkashin wani eh, sarauta gaba daya guda ba sai mu ba akwai sauran kabilu haka wanda aka ɗauko sarautansu aka sa su guri guda saboda a samu ina ji a zuciyarsu saukin iko da kuma ba da doka don hakan ya sa sarautarmu da da muke da cin gashin kanmu shekara 120 sama da baka muna karkashin eh, mm, sarautar masarautar fombina lamido adamawa amma tun can su ma lamido sun sani a kan cewa muna da yancinmu kuma ba ci mu yaki ba ba taba samun mu da garaba ba amma dai saboda turawa don su samu saukin aikinsu nake tsammani mu kuma an tozarta mana sai aka samu wuri guda da waɗanda ba mu da tarihin zama takewa tare da su. kasancewar al'ummar guba sun kwashe shekaru ba tare da mallakar sarki ba wannan nadi da gwamnatin jihar adama ta yi ya zo musu tamkar wani babban albishir aminci jafet cikin fara'a da farin ciki tana mai bayyana cewa bikin farar kaza ai balbela ba gayya ba ce ah kai yo kam na yi farin ciki sosai don farin ciki na kam ba iyaka eh ale taya shirko yanzu ai mun samu mai yi mana aiki yanzu mun samu eh, tilhiba sarkin kilba yanzu ai ba wani damuwa yanzu sai godiya sai godiya ga Allah ko mutanen da sun halari yau ma ya nuna kam yau kam mun samu sarauta mai kyau wanda ina gani kamar ni kama yau ne na gan na farko dun wanda an yi baya ina karami ban gane sosai ba amma yanzu zan ya ba da cikakken labari ko ma yara ko ma jikoki zan ya ba da cikakken labari ma ga shi abun da yake tafiya a yanzu kan ba wani jawabi yanzu sai ta yaduwa aduwa ne yanzu za mu yi ale ba shi riko mai kyau har karshen rayuwanci a duniya to sai dai liyatu polycap polycarp akasha dattijuwa ta ce tsakaninsa da sarkin shawara ce ta dattijai domin shi mulki yana ɗorewa ne da adalci. Za mu ba shi shawarwari na dattijo wanda shi da shi da shi karami a sakaya kasa da mu zai ji za mu ba shi shawarwari yadda zai rike jama'a banda bambanci ba wani nawa ga nawa ga na ba wannan ba nawa ba za a ba shi shawara yarke kowa da kowa hannu bibiyu ba rabiya. yaya zamantakewan ku yake da sauran kabilun da ba kilba ba kafin wannan naɗin sarauta zaman lafiya muna yi da su ba wani abu lafiya kilba yana son baki gara su shi kansu ba amma kilba suna son baki muna zaman lafiya da su muna ba su wurin noma muna ba su wurin gini komai muna ba su ba damuwa tsakanin mu da su lafiya zai shiga ba zai shiga ba lallai zai shiga ba ba wani bambanci zai shiga ba zai zai fi na dama don sarki ba zai yi bambanci ba zai yi rike kowa hannu biyu Eh, zaman lafiya zai shiga tsakanin kowa da kowa da su din eh, dabarai din su kuma eh, watakila yara waɗanda irin shawarwari za ku ba su a ah, za a ba yara shawarwari tun da mun samu sarki yanzu abubuwan da yaran mu suna yawan da ba daidai ba dama masu shaye-shaye da masu mai-mai nan mun samu sarki yanzu sarki zai sa hannu komai zai tafi daidai za a ba su shawara su kowa ya ja kunne shi ya karatu ya zama da sarki na bai karatu ba kowe kujara na ba zai samu ya rike ba ya, ba su shawara su yi karatu kowe ya bar kan banzan da yara suna yi ya bi ya kama hanya allah shi da karfi ya bi shi da gaske domin ya samu shiga aljanna wata rana shi ya, mun je sama bilbilu in ga sai du braga gyoban muna ne gudun bang da kuma a sahaltar menu kida jansu da yu to bile na huge gwan bilbilu za sai do to sai dai elkanu titus ya ce dama rashin sarkin ya sa lamuran da suka jibanci al'adun gargajiya na kabilun kilba sun yi rauni amma yanzu dole ungulu ta koma gidanta na tsamiya gaskiya al'adu na kilba fa ban manta da su ba mutane suna ga kamar kilba sun manta domin in ka je wannan wuri zaka ga akwai gwadon sassala akwai bala'o akwai varieties of uh, dancers so automatically traditionally na kilba ba za mu bar shi ba za mu ci gaba da shi yanzu ne ma muka fara domin akwai abubuwan da da ba mu yi yanzu an tabbatar a nan wurin taron nan ma na ganta muna da farin ciki da wannan watakila ban sani ba ko akwai wasu bukukuwa na al'adu da kilba suke yi amma rashin sarauta ya sa waɗannan bukukuwa watakila ba a yin su a baya to mu dai a yadda tarihin kilba yake ba mu ga abin da sarauta ya hana lokacin da ba mu aka ɗauke a wurinmu ba domin duk abin da kilba kilba ya tashi da shi shine yake yi kaga har yau muna yi noma muna buga dawa da ganga a yanzu idanu sun koma kan sabbin sarakunan wajen gudanar da harkokin shugabancin al'umma cikin adalci da gaskiya sai dai wasu na fargaban kadda su koma 'yan amshin shatan 'yan siyasa tare da mantawa da al'ummominsu to duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu da gado na wannan mako a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar adamawa ahmed al-assan ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa